Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 29 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta haddasa tabarbarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin bangarorin idan ta yanke shawarar warware sabanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da karfin soji. Masana kimiyya ɗari uku sun ce kasawar kasashe masu karfin tattalin arziki na samarwa da sauran kasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban. Yau Asabar wata kotun soja jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ta ta yanke hukunci da aka daɗe ana jira a shari'ar nan da ta ke yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2017 a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici. To madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin ƙasar Algeria sun maido da wasu 'yan ƙasashen Nijar, Najeriya, Mali da Burkina Faso kimanin su 830 jihar Agadas a Nijar. Ga abin da wani daga cikinsu ke cewa. to gani ga wane eh, wani yana zuwa ana cewa wane ya samo kaza wane ya samo kaza mu ma sai muka kwasa muka ta yi eh, to kuma gashi yadda ta kasance a gare mu eh, an ɗauko mu an maido mu nan cikin ƙasar mu to muna fata shugabannin mu na ƙasar Nijar su taimaka su sama muna aikin yi yau mu zamna a cikin ƙasar mu bayan haka za ku ji cewa Wasu 'yan arewacin Najeriya sun fara muhawara akan wanda ya fi cancanta a zaɓa shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 Wasu na gani kamata ya yi kujerar ta sake komawa hannun dan arewa duba da matsalolin tsaron da ake fama da su. Yayin da wasu kuma ke ganin san haka. To ko yanzu ma da muke shugabanci ai har yanzu da yankin arewa a koma baya take abubuwan da suke faruwa na matsalolin tsaro duka in kika kalla har yanzu dai an kasa shawo kan shi. Mutanen yankin kudu sun zo da magana ta ensas an kalli bukatun su an fifita su amma an kasa samar da irin wannan bukatun a yankin arewa. In dai za a samu zaman lafiya a Najeriya to mulkin ma ya koma yankin kudun bamu da matsala akan shi. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa masharhanta a ƙasar Ghana na yin kira ga hukumomin tsaron ƙasar da su ɗauki matakan da suka dace wajen kare rayukan jama'a a kan manyan hanyoyin ƙasar. Biyo bayan harbi har lahira da 'yan fashi suka yi wa wani jami'in cibiyar gyaran hali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta haddasa taɓarɓarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin ɓangarorin. idan ta yanke shawarar warware sabanin da ke tsakaninta da ukraine ta hanyar amfani da karfin soji babban hafsan hafsoshin sojin amurka janar mark milley ya ba da wannan gargadin a jiya juma'a a yayin wani taron manema labarai da ba kasafai aka saba yi ba a ma'aikatar tsaro ta pentagon tare da sakataren harkokin tsaro lloyd austin inda dukkanin su biyu suka dage cewa da iya kaucewa aukuwar bala'in idan moscow na son ja da baya daga inda take zai haifar da asarar rayuka masu yawa kuma za ku iya tunanin yadda hakan zai iya kasancewa a cikin birane masu yawan gaske in ji shi zai zama mai abin tsoro zai yi muni amma kuma ba lalle ba ne gargaɗin amurka na jiya juma'a yana zuwa ne yayin takun saka tsakanin rasha da ukraine da ya kai wani matsayi daren jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya faɗa wa 'yan jarida cewa zai kara yawan sojojin amurka a cikin ƙungiyar tsaro ta nato da ke gabashin turai Masana kimiyya ɗari uku sun ce kasawar kasashe masu ƙarfin tattalin arziki na samarwa da sauran ƙasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban kamar nau'in Omicron mai saurin yaduwa da ya bayyana. A wata wasiƙa da suka aike wa Firaministan Birtaniya Boris Johnson, masana kimiyyar sun ce an saka mutanen Birtaniya da hukumar lafiya ta kasar NHIS cikin haɗari saboda manufar rigakafin Birtaniya ta duniya a cewar wani rahoto a cikin jaridar The Telegraph. Kamfanin dillancin labarai ne Reuters ya rawaito cewa wasikar ta buƙaci Birtaniya da ta goyi bayan cire hakkin mallakar fasaha na allurar rigakafin da gwaje-gwaje da jiya na COVID-19. Jaridar The Telegraph ta rawaito cewa masana kimiyyar waɗanda suka rattaba hannu kan wasikar ciki har da wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel kuma tsohon shugaban hukumar lafiya na ƙasa na Birtaniya. Sai dai mutane biliyan uku har yanzu ba su karɓi allurar rigakafi a duniya ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar wata kotun soja jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za ta yanke hukunci da aka daɗe ana jira a shari'an nan da take yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2017 a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici. An shafa fiye da shekara hudu ana shari'ar mutane da dama kan kisan da ya girgiza jami'an diflomasiya da ƙungiyoyin agaji. Ko da yake har yanzu ba amsa muhimman tambayoyi kan lamarin ba. Michael Sharp ba Amurke da Zaida Catalan 'yar Sweden da Chile sun bace a lokacin da suke binciken tashin hankali a yankin Kasai bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki don su yi binciken. Suna gudanar da binciken kan manyan kaburbura da ke da nasaba da mummunar rikicin da ya barke tsakanin gwamnati da wata ƙungiya ta yankin. An gano su a wani ƙauye a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2017 kwanaki 16 bayan sun ɓace. an kuma fille kan Catalan. To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin kasar Algeria da ke arewacin Afirka sun ta so ƙeyar wasu 'yanci rana kimanin su 830 ciki har da mata da yara daga kasashen Nijar, Najeriya, Mali da Burkina Faso zuwa jihar Agadez da ke Nijar a cikin wani yanayi na kunci. Tun dai lokacin da kasar Libya ta fada cikin yanayin rikici, mutanen yankin kudancin Sahara suka fara zuwa Algeria don samun rayuwa mai inganci. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton. Hukumomin ƙasar Algeria sun ta sokiyar wasu 'yan ƙasashen Afirka da suka je ƙasar Cirani zuwa jihar Agadez. Bakin dai daga su Niger sun samu tarbo na musamman da garin Arlit da ke iyaka da ƙasar Algeria inda aka ta sokiyar su garin Agadez. tun dai lokacin da kasar libya ta fada cikin rikici mutanen yankin sahara suka mayar da zango a algeria domin samun rayuwa mai inganci ga dai ra'ayin wasu daga cikinsu fara ce muka je ba na ba ne muka je suka kamo mu kuma suka dauko mu a motoci kuma suka tare mu da hannu biyu kuma suke neman tallahi suna neman taimako suna kai mu gidaje da motoci wato gani ga wani eh, wani yana zuwa ana ana cewa wani ya samo kaza wani ya samo kaza mu ma sai muka kwasa muka tai eh to kuma gashi yadda ta kasance a gare mu eh, an ɗauko mu an maido mu nan cikin ƙasar mu to muna fata shugabannin mu na ƙasar Nijar su taimaka su sama muna aikin yi yawa mu zamna a cikin ƙasar mu kaddara da dai ban ni da niyyar zuwa kawai Allah dai ya kawo kaddara amma kuma gaskiya ban na gara saboda abin da yasa nace ban na gara. don kawai zama zuwa kasashen waje kawai hadari ne wuya ce kawai muka sha ka hanya kawai ga yunwa ga wahala kawai muna ganin wulakanci abin da ban ma so mu gani a kasar mu shi ma dai malam isa wanda matashi ne da ya fito daga najeriya cewa ya yi rashin isasshen abinci ne ya fito da shi daga kasar shi zuwa kasar algeria domin samun abin sakawa a bakin salati can gefen najeriya nan ba wani manomi bane da su na kirki ko da yaushe muna fama ta rashin abinci kullum kuma gwamnati ta yi buruz da abin kowa yana kallo babu wani abin da ake yi a wajen rashin najeriya illa kurum in kaka ta yi su je su tsatsara mutane su ce karu ko wani abu kawai in kaga sun waiwai talakar ga siyasa sai zancen karu abincin da muke noma wani din ya noma da yawa wata biyu 'yan ciranin da da suka haɗa mata da yara da kuma maza sun iso garin agadas a cikin wani yanayi na rayuwa to ko wani irin matakai hukumomi a agadas suke ɗauka domin mayar da 'yan ciranin garuruwan su na asali musamman ƙananan yara da shekarunsu ba su wuce biyar zuwa sha bakwai ba suleiman isaka jami'in gwamnati ya yi ƙarin bayani mutumin da aka maido daga aljeri zuwa agaris mutum 837 cikinsu da kwai namiji shida da tara da da biyar, kwai mace 86 cikinsu yara kanana kuma yaran nan kanana da kwai masu shekara daga biyar har zuwa goma sha bakwai cikinsu da kwai mace goma sha tara da kwai namiji goma sha shida wanda aka sa a hannunmu don mu ɗauki wuninsu muka ba su abin da za su ci muka ba su abin da za su wanke duka wannan ƙurar da ke cikinsu da yawancin su da ko da yawa sun zo da matsala ta ido mai bancin su kuma da kwai mutane wanda ba 'yan kasan Nijar ba mutum ɗari bakwai da hamsin da uku da kwai 'yan Mali mutum ɗari biyu da sha tara da kwai 'yan Gini mutum ɗari biyu da arba'in da hudu 'yan Burkina mutum talatin da ɗaya da kwai ƙasashe da yawa wanda suna da mutane 'yan ranin dai su yi kira ga gwamnatin su da su ƙara kulawa ta hanyar kyautata rayuwar al'ummomin su da hakan ne kawai za a yi maganin fitar su zuwa kasashen ƙetare ƙarshen rahoton kenan hamid mahmud muryar amurka daga agadas jamhuriyar niger madalla a gaida hamid mahmud da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar sanda sun faɗa yawa sabar cewa an kama mutane sha ɗaya bayan wani kazamin rikici da ya barke a wani gidan rawa a yankin gabashin ƙasar Indonesia. Faɗan da ya barke ne a ranar Talata da ta wuce a Sarong, wani gari mai zaman lafiya da ke lardin yammacin Papua, kuma mutane sha takwas suka hallaka, mafi yawansu a wata gobara da ta tashi a gidan rawa na Double O. A baya da rundunar 'yan sandan ƙasar Indonesia ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai sha tara, amma daga baya aka gyara adadin bayan wani ci gaba a wurin mun kama mutane sha ɗaya ji shugaban 'yan sandan yammacin papua tornagogo sihumbin a wani taron manema labarai ya kara da cewa biyu daga cikinsu ana kyautata zaton suna da hannu a daɓa wani mutum wuka ana zargin wasu mutane tara da kunna wuta da ta hallaka baki da ma'aikata a gidan rawar da suka hada da wani bako dj da tawagarsa sihumbin ya kara da cewa 'yan sanda na neman wasu mutane bakwai ashbaki ta farfado daga ci biyar da ɗaya a zagaye na biyu inda ta lashe gasar australia open da ci shida da uku da kuma bakwai da uku a kan danielle collins a yau asabar wanda ya kawo ƙarshen shekara 44 na rashin lashe babbar gasar ta grand slam ga matan australia a gida Bati wacce ita ce ta ɗaya a fagen kwallon tennis a duniya ta lashe zagaye na ɗaya da sabis ɗaya na ƙarshe akan Collins ta 27 a duniya. Amma ba Amurka ya shekara 28 ta mayar da martani inda ta lashe sabis ɗin bati na biyu da na shida a wasan da maki biyar da ɗaya. Bati ta yi rashin nasara a sabis guda ɗaya cikin zagaye shida da suka gabata a gasar. Collins ta yi ƙoƙari sosai kuma ta yi sabis sau biyu a zagayen da nufin ta lashe gasar Grand Slam ta farko zuwa zagaye na uku. To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. siyasa a Najeriya ke duba yankin da za su baiwa takarar shugabancin kasar tuni wasu daga yankin arewa suka fara muhawara akan wanda ya fi cancantar kujerar inda wasu ke ganin ya kamata yankin arewa ya sake komawa kan mulki idan aka yi la'akari da tarin matsalolin taɓarɓarewar tsaro da yankin ke fama da su da dai sauransu yayin da a ɗaya ɓangaren wasu ke ganin lokaci yayi da ya kamata a nuna adalci ta ban hanyar dimokuraɗiyya wakiliyar muryar amurka shamsiyya hamza ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton Wannan bambance-bambancen ra'ayoyi na zuwa ne ƙasa da watanni goma sha biyar a gudanar da babban zaben ƙasar Najeriya wanda tuni ya fara ɗaukar hankali kan yankin da ya kamata ya gaji shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham shi ke zama shugaban ƙungiyar tabbatar da ci gaban matasan yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kana jigo a jam'iyyar APC da ke goyon bayan mulki ya tsaya a hannun ɗan arewacin ƙasar duba da tarin matsalolin da yankin arewa ke fama da su wanda a ganin sa ɗan yankin kawai ya san hanyoyin magance su. Hatsarin da yake tattare da da mu a arewa wallahi wallahi idan muka yi kuskure a zaɓe mai zuwa wallahi kowa sai ya gudu ya bar gidan babansa ba wai ina ma arewa fata ba na san me ya faru da mu a north east kuma na san menene ya tinkare mu mai girma shugaban ƙasa da hadimansa sun yi wa'yansu maganganu kwanakin baya akan ba za a ji daɗin mulkin shugaba buhari ba sai in baya kan kujera tabbas haka zai faru da mu a arewa don kana gani kamar jiha irin su kaduna irin su Kano irin su Adamawa su Yobe da sauransu muna shiga mu yi walwala da sauransu jihan din ma zai gagari talakawa bare kai mai mulki ko mai kudi ina so in jawo hankalin mu akan wannan abuwa duk wanda ya karbi mulki in ba dan arewa ba baka isa ka zo ka ce masa yau ana kashe mutum a Kaduna ko a Kano ko a Zamfara ko a Sokoto ya magance maka wannan matsala ba karshen ta in baka hankali ba ya ce maka mutunce shi shugabannin kuma sun hau babu basu magance muku wannan matsala ba mu me za mu iya yi muku to sai dai a cewar honorable Sa'idu Usman Gombe jigo a jam'iyyar PDP wannan ba hujja ba ce domin dan arewa ke rike da mulki a yanzu da lamura suka taɓarɓare kuma ba a gani a ƙasa ba. To ko yanzu ma da muke shugabanci ai har yanzu da yankin arewa a koma baya take abubuwan da suke faruwa na matsalolin tsaro duka in kika kalla har yanzu dai an kasa shawo kan shi wanda da yawa daga cikin mutanen Najeriya sun kada ƙuri'ar su ne ga jam'iyyar APC da shugaba Buhari don samar da tsaro mutane ba su ma damu da ayyukan ci gaba da za a kawo musu ba farko abinda suka fi damuwa da shi shine a samar musu da tsaro ta yadda za su iya zuwa gonakin su su noma mutum zai je sana'a shi mutum zai kwanta a gidan cikin kwanciyar hankali ka tafi wurin neman abincin ka ba tare da tsangwama ba to yau sai gashi banda rikice-rikicen da ake ta samu daga mutanen da suke kudancin Najeriya yan arewa suna samun tsangwama daga mutanen kudu an kasa shawo kan wannan matsala mutanen yankin kudu sun zo da magana ta NSAS an kalli bukatun su an fifita su amma an kasa samar da irin wannan bukatun a yankin arewa in dai za a samu zaman lafiya a Najeriya to mulkin ma ya koma yankin kudun bamu da matsala akan shi amma dai mu abin da muka fi kallo rashin kwarewa ce ta jam'iyyar APC da kuma irin yanayin shugabanci hukuncinta. A bangare guda shugaban kungiyar wani najeriya Muhammad Salih Hassan ya ja hankali da abu demokuraɗiyya bisa cancanta wajen fidda gwani. Wannan fa demokuraɗiyya muke ciki ba magana ne na san ra'ayin wani ba ko kuma wani abu kuma kallon halin da ƙasa take ciki yanzu abin da ya kamata mu kalla shi ne na farko mu dubi mutumin da yake son ƙasar nan a zuciyar shi tsakani da Allah wanda zai yi wa mutane aiki ba tare da tunanin bangaranci ko wani bambanci bambancin addini ba abin da mu muke nema kenan kuma ya zo daga kowane sashi na ƙasar nan kuma ya kamata mu watsar da wannan harkoki na karɓa karba wannan ya karba wannan ya je ina ne a mai da shi nan a mai da shi can ba za mu iya gina ƙasa akan magana na bangaranci da bambancin addini da wasu abubuwa ba da shauransu. A yanzu dai kallo ya koma kan jam'iyyun siyasa wajen ganin yadda za su bullo wa maganar takara duk da cewa kowace jam'iyya na da irin tata tsarin Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahota. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana inda masu sharhi kan lamuran yau da kullum ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu tare da yin kira ga hukumomin tsaro da su tashi tsaye wajen ɗaukar matakan da suka dace akan manyan hanyoyin ƙasar. Biyo bayan kisan wani jami'in cibiyar gyaran hali da 'yan fashi suka yi a ƙarshen wannan makon bayan da suka buƙaci ya basu wata jaka da ke hannunsa amma ya ƙi. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin da na tuntuɓi malam isa mai rago masani a harkar tsaro kiraye ga jami'an tsaro su karfafa lamarin tsaro akan manyan hanyoyi ina kira ga watan babban sufeta 'yan sanda na kasar ghana dr damfari akufu da ya ga cewa lalle duk manya-manyan bas-bas da ke tashi daga accra zuwa manya-manyan watan birane ya zama na akwai cikakken tsaro jami'an tsaro na ciki kuma suna da kayan aiki na ganin cewa lalle sun kare fasinjoji da ke wato zirga-zirga a kan wayannan hanyoyi da kuma manyan birane domin kiyaye rayuka da kuma dukiyoyin al'umma da kuma ganin cewa lalle wato an dakile wannan ɓata gari akan haka ina kira ga jami'an tsaro da su tabbatar da cikakken tsaro na ganin cewa an kare rayukan wato jama'a da ke tafiye-tafiye da kuma ganin cewa an tabbatar da cikakken tsaro. Shi kuma Malam Agib Sani cewa ya yi haka ya cika da mutum 'yan fashi su kafar masa kada a kuskura a yi jayayya da su ya kara da cewa. Bai kama da 'yan fashi su stop ka resist ba Usually suna stop kudi ne bida kuma suna sauri. Bai ka frustrate su ba in ka frustrate sun kashi ka. wannan dai because kafin su je operation suna shan kwaya su idanu su yayi ja ba su rai mutumi so kan resist ne wasu su kashe kai so always ka zo haka unless the only time za su kashe ka in ka resist ba ne contract killer sun zo su kashe ka ne ba kamar sun zo su sata ba ba mostly ka sun kashe wani da me shi ya resist ko me shi ya zama musu threat ne eh shi yasa so always ina advice ina ka ta ranka ya fi wannan kuɗi har 20 billion ma barin su ba su su wuce ya yi yan sanda su kama su gabanin dai mutuwarsa mr mamanyo a kumasi central prison yake aiki kuma cikin watan yuni zai yi marabus ya bar a uku da mata daya Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Redwan Abbas, masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makerin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau ne shirin a dawo lafiya zai kammala kawo muku tattaunawa da isa ali shugaban wata kungiya mai zaman kanta a birnin akara ta vald mai fafutukan kiyaye hatsarra game da alƙaluma masu daga hankali na mutanen da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a ƙasar ghana a bara da yawansu ya kusan dubu uku a makon da ya gabata mun kai inda isa ali yake cewa a shekarar da ta gabata kungiyoyin fafutukakkiya kiyaye hatsara a ghana ba su samu tallafi ba sosai wanda batun annobar coronavirus na ɗaya daga cikin dalilan da suka hana musu samun tallafin inda yake cewa kira da muke da jama'a waɗanda ke gida waɗanda kuma ke da arziki waɗanda kuma ke kulawa da shanun kiyayewa kan titi su yi kokari su taimake ni, saboda yanzu haka cikin sabon shekarar da muka shi da ba alama kamar. za mu sami taimako wurin wasu kungiyoyi wannan kuma gaskiya yana kama na matsala sosai saboda shi kira muke da jama'a ya so a yi kokari a yi taimako a gwamnati kadi gaskiya ba ka iya saboda in mun ka duba irin harkokin da gwamnati kuma ke rike da shi kan batun yadda za a yi kiyayewa kan titi yana da yawa sosai su kira ne muke da jama'a al'umma baki da ko ina ake a yi kokari iya so a sa mana hannu a taimake mu iya so mu duba yadda za a yi iya so waɗanda ke rasa rayuka su kan titi mu duba yadda za a yi mu kawo kiyayewa saboda wasu wurare kamata ne a karantar da su da sosai aka karantar da su yana yiwa da iko Allah sai su ma sai su gane saboda mun ka duba ma mazauni yanzu irin yan baburu muga kamar yanzu ya zama kasuwa su ma kamata ne a iya a karantar da su a kodin su kuma a yadda za su samu lansen saboda ne su san inda ya kai su saya sai su saya inda bai kai su gudu ba sai su kashe amma yanzu haka sai mu ci akwai matsala sosai saboda ba arzikin da za mu samu mu karantar da su so shi ya bari suna ababen da suka ga dama kan gaskiya ka mana damuwa mu dai muna kira ne na jama'a baki daya a sa mana hannu a yi taimako to bari mu duba kai kungiyar ka ta val me take shirin yi a wannan shekara shin akwai wani abu da ta shirya da take so ta yi a wannan shekara eh, ce eh, mu gaskiya shirin da muke yi ne harkokinmu duka muna dokan harkokinmu ne kan samu ce eh, takardar da shi majalisar dunkin duniya kenan da kula da sha'anin lafiya ake amfani da shi kenan ne global recipe akwai takardar da muke amfani da shi kai kai dai mu ma muke taimako mu yadda za a mu ma mu karantar da jama'a to shirin da ne muke yi ke saboda akwai shiri daban-daban daban da ke kai matsalolin da kuma ya fi ma mu duba ya so mu falkar da jama'a kaga akwai shanin eh, kamar yadda da na yi magana kamar eh, capacity building kamata ne mu samu direbobi mm, wato eh, horarwa horar da ma'aikata yadda za a yi mu kawo hankulansu kan batun doka saboda muna da doka gaske akwai doka shine da ake ce road traffic regulation ba jama'a yawa ba su san da zaman wannan doka ba kuma ba san ababen da ke ciki ba so su shirin da muke yi ne muna yadda za mu yi kokari ya su mu falkar da jama'a wurare da dama muna so mu yi amfani da samu ce eh, eh, masu eh, yan jarida journalist kenan muna son su ma mu falkar da su ya so su ma su yi kokari yadda za a su ma su falkar da jama'a wannan a cikin harkokin da muke so mu yi sannan kuma yana cikin shirin da mun ka ajiye mu yi kokari mu yi zama da yan sanda ya so mu da su mu dace mu duba inda mu ma za mu iya mu yi taimako sa'annan kuma muna duba kuma ku samu shiri da za mu yi da shi ministan mu da ke kula da sha ne hanyoyi kenan road eh, transport ya so su ma mu samu zama da su saboda yadda za mu samu ci gaba saboda kamata ne mu iya mu kawo shirin mu kawo shirin da za mu iya mu kawo shi ne direbobi kuma mu kawo gwamnati iya so mu duka mu zauna wuri daya iya so mu iya mu tattauna mu duba yadda za a yi a magance irin matsaloli da muke da shi yau da Allah. Gabaki ɗaya a nan ne kuma muka kawo ƙarshen mu da Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra wanda ya mana fashin baki akan alkaluma masu daga hankali da mutane da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana a bara da yawan su ya kusan dubu uku. A nan kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin shi bakon namu isa ali da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita muna sautin shirin baba ya makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya Baba Yakubu Makeri. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaici. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta haddasa taɓarɓarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin ɓangarorin idan ta yanke shawarar warware saɓanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da ƙarfin soji. Babban hafsan hafsoshin sojin Amurka, Janar Mark Milley, ya ba da wannan gargaɗin a Juma'a a yayin wani taron manema labarai da ba kasafai aka saba yi ba a ma'aikatar tsaro ta Pentagon tare da sakataren harkokin tsaro Lloyd Austin, inda dukkaninsu biyu suka dage cewa za iya kaucewa aukuwar bala'in idan Moscow na son ja da baya daga inda take. Masana kimiyya ɗari uku sun ce kasawar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na samarwa da sauran ƙasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban kamar nau'in Omicron mai saurin yaduwa da ya bayyana. Yau Asabar wata kotun soja jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo za ta yanke hukunci da aka daɗe ana jira a shari'ar nan da ta ke yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2017 a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici. An shafa fiye da shekara hudu ana shari'ar mutane da dama kan kisan da ya girgiza jami'an diflomasiya da ƙungiyoyin agaji. Ko da yake har yanzu ba amsa muhimman tambayoyi kan lamarin ba. Michael Sharp ba Amurke da zaida catalan 'yar sweden da chile sun ɓace a lokacin da suke binciken tashin hankali a yankin kasai bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke su aiki don su yi binciken 'yan sanda sun faɗa yawa sabar cewa an kama mutane sha ɗaya bayan wani kazamin rikici da ya barke a wani gidan rawa a yankin gabashin ƙasar indonesia da ya barke ne a ranar talata da ta wuce a sarong wani gari mai zaman lafiya da ke lardin yammacin papua kuma mutane sha suka hallaka mafi yawansu a wata gobara da ta tashi a gidan rawa na double o To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.